إنه القرآن حيث المعجزات بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات haka wannan jan kunnenmu ne bisa duk wanda Allah ya masa ni'ima ya yi ƙoƙari ya kiyaye wannan ni'imar ta hanyar aikata abin da Allah ya ce aikata da kuma faɗar abin da Allah ya ce a faɗa sannan kuma za mu ga addini gaba ɗayansa ƙaulu ne da fi'ilu da itikadu a sa ka ka ƙudire a sa ka aikata kuma a sa ka faɗa sannan kuma abu na biyu shine wannan sura tana nuna mana cewa banu isra'ila dai suna nan da halin nan nasu na wato ko dai su wato fito na fitan yayi yawa sai mun ah, karanta aya ta gaba za mu ji ƙarin bayani akan wato ni'ima ta goma wai iz tasƙa musa li qaumihi fa qulna drib hajar hmm. eh, lokacin da su banu isra'ila suka nemi shayarwa sai Allah subhanahu wata'ala ya ba su hanyar shayarwar ba irin wacce ake saukar da ruwa daga sama ba da nan musa ya yi addu'a ya yi roƙon cewa mutanensa suna buƙatar ruwa sai allah ta'ala ya masa wahayi cewa ya daki wani dutse ko ma kowane dutse wasu ce kowane dutse ma aka da kadan shine zai kai matuka wajen wato mu'ujiza ta annabi Musa din kowane dutse ma ya gani ya daka da sandarsa kuma ya samu dutsen ya daka sakamakon haka hanyoyin ruwa suka bubugo guda goma sha biyu wanda ta nan ne kowace kabila daga cikin kabilun bani isra'ila goma sha biyu kowanne suka samu inda za su sha ruwa ba tare da tseniya ba tare da kuma wato tashin hankali ba kuma Allah ta'ala ya ce ku ci sannan ya ce ku sha daga arzikin Allah kano kuma kada ku yi barna akan ƙasa kuna masu ƙara biyar da barna wato kada barnar ta yawa domin barna haifar da barna take laifi haifar da wato laifi yake yi to anan ne aka ce ita wannan sanda ta annabi Musa Allah ta'ala gaya mana abubuwa guda uku da annabi Musa ya da ita na farko ya jefar da ita ta koma miciji na biyu kuma ya daki teku da ita tekun ya daskare ya koma kamar dutse sannan kuma ya daki dutse kuma ya juya ya koma kuma yana fitar da ruwa wanda duk wani abu mamaki ne guda uku cewa kalbul abu daga wani abu ya koma wata halitta daban yana daga cikin abu mai ban mamaki wanda har yanzu masu bincike in ba ta hanyar mu'ujiza ba ba yadda zaka iya yin kalbin wani abu ya koma wani abu babu wannan a cikin ilimi kamar yadda babu kirkira daga babu hakanan ko babu tahawilin abu daga jinsi ya koma jinsi kamar jinsin sanda kaga bangaren itatuwa ne mm. amma kuma ya koma ya koma jinsin masu rai masu jini masu motsi masu rai wannan ba mu'ujiza ba ba za a samu wannan canjin ba hakanan kuma teku za eh, an dake shi ya daskare ya koma ka daudil azim mm. ya koma kamar dutse shi kuma dutse an dake shi ya fitar da ruwa wannan wata mu'ujiza ce da Allah ya ba annabi Musa wanda Allah ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin irin wannan mu'ujiza. sai dai wannan tafi ban mamaki ta maganar ruwan domin shi annabi alayhi salatu wassalam lokacin da al'ummarsa suka nemi ruwa ya an samu ruwan ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko yayi addu'a shine istisqa yayi addu'a akai ruwa wani mutum yazo ya ce ya rasulullah ba mu da ruwa a garin mu mun shiga halin kakani kayi ka roka mana Allah annabi alayhi salatu wassalam yana huɗuba ya tsaye da huduba ba ya ce Allahumma agisina akai sati guda ana ruwa bayan satin ya zagayo ce kuma ruwan ya yi yawa hmm. annabi alaihi salatu wasalam ya addu'a cewa a musanya wa ruwan guri ya hmm. koma cikin duwatsu da sauran guraren da ake bukatarsa to kaga wannan istisqa ne ta hanyar addu'a sannan ya istisqa ta hanyar wato eh, yin sallah ya hmm. fito ya sallah ya musanya bargonsa sannan kuma ya istisqa ta hanyar fitar da ruwan a tsakanin yan yatsunsa wanda wannan shine ya kai matuƙa wajen mu'ujiza cewa mutum dubu ɗaya da ɗari hudu a lokacin sulhu biya. annabi alayhi salatu sun buƙaci ruwa ya tsoma hannunsa a cikin ruwan kuma aka samu ruwan da ya wadatar da duk waɗannan mutanen wanda wannan shi ake kira mu'ujiza ita mu'ujiza Allah yana ba annabi ita don ta masa amfani guda uku na farko fil kudirati akwai mu'ujiza take zuwa a cikin kudura wani iko da Allah bai ba dan adam yayi ba to sai a ba annabi ta hanyar mu'ujiza sannan akwai gina mu'ujiza takan iya zama ta wadata wani abu ɗan kaɗan sai kaga ya koma mai yawa ko wani abu mai tauri ya koma mai laushi ko wani abu mai laushi ya koma mai tauri kamar yadda ruwa mai laushi ne ya koma mai tauri Haka nan kuma sanda wato tana ɓangaren itatuwa kuma ta koma maciji. to kaga wannan wato shine wato kudura da kuma gina sana'a mu'ujiza ta uku shine fil ilimi. mu'ujiza a cikin ilimi wanda kamar alkur'ani da Allah ya saukar wannan alkur'anin mu'ujiza ce ta ilimi shi yasa har yanzu binciken da ake yi babu wani bincike da aka yi a duniya har yanzu ya ci karo da alkur'ani tun alkur'ani ya bada kofar bincike kuma za mu ga mafi yawan ayoyin da Allah yake kiran su ayatu kauniya za ka ga ayoyi ne na bincike kullum sai ka ga Allah yana hada mana adilla aqaliya da adilla hissiya da adilla shar'iyya adilla aqaliya abinda duk mai hankalin an faɗa zai kama hankalinsa da kuma adilla wacce take kauniya za a ce unzur ila kaza unzur ila kaza fanzur ila kaza unzuru ila kaza mm. Mm? wa fi anfusikum eh, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ka gani ayoyi ne wannan ulunzuru ma za fi samawati wal ardi wa ma tugun ayatu wan nuzuru wa min ayatihi khalqu samawati wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahar wa min ayatihi kaza kaga duk waɗannan ayoyi ne da Allah yake yake nunawa ta hanyar waɗannan gurare saboda haka wannan ita ce cikon wato ni'ima ta goma da Allah yau banu Isra'ila daga nan kuma har zuwa ayoyi da dama kuma Allah zai gaya mana abin da banu Isra'ila suka yi ta shiga na ƙasƙanci da tozarta da wulakanci sakamakon waɗannan ni'imomi guda goma da Allah ya lissafo suka butulce za mu ji kuma abin da Allah ya ta faɗa game da su da laifuffukan da suka yi na kisan kai tun suna wa Allah suka dawo kan annabawan Allah suka dawo kan bayan Allah suka dawo ma duniyar gabaki ɗaya yanzu tana ɗanɗana kuɗarta a hannunsu ga su 'yan kaɗan ba su fi miliyan 25 ba amma kuma sun damu kowa a duniya na'am uh, mun ƙara koma waɗannan ayoyin zuwa inda ka tsaya da Allah yake cewa wa iz kul nadkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan uh, wadkhulul baba sujjadan wa qulu hithatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin a nan za mu fahimci cewar idan allah maɗaukin sarki ya mutum buɗe kan wani abu to abin da ya kamata yi ya yi wa allah tasbihi ya kuma nemi gafarar ubangiji kuma za mu a cikin shari'ar mu duk da ana ba da labarin abin da aka ce da banu isra'ila sai a cikin shari'ar mu akwai ire-iren waɗannan da yawa mutum zai shiga ban ɗaki ya biya bukatarsa abin da ya zo a cikin hadisi in ka fito ka ce gufranak tunda ai wata ni'ima Allah yi maka tunda yi maka ni'ima baka da abin da zaka iya gode wa Allah da wannan ni'imar to kamata ya kai istighfari tunda ya yi maka da yawa kaga waɗannan nasara aka ce za a basu in kun shiga za ku ci nasara sannan in kun ci nasarar nan ga abin da ya kamata ku ku nemi gafarar ubangiji sannan kuma ku nuna ku ba kowa bane a gaban ubangiji kaga eh, shine abin da ya zo mana a cikin suratul fatih idza jaa nasrullahi wal fatih wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kuma zaka ga aikin sahabbai di yana dada fassara mana wannan sa'ad ibn abi waqqas lokacin da ya shiga iwa'u na kisra ai yana shiga abin da ya fara yi bayan ya ja wannan ayar ya kuma karanta rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأف عنا واغفر لنا وارحمنا هزوا كرشي سننكما شيما إيكويد النبي صلى الله عليه وسلم يسلى ركعة تقص wannan kamar yadda malam yake faɗa ana nufin wannan tana zama ita ce sallar walha ce ko ko salatu shukur ce mm. amma ta fi kama da salatu shukur din mm. eh, tunda wasu wasu ruwayoyin na daban sun nuna kuma sallar walha yadda take amma annabi sallallahu alaihi wasallam ko shi ma da ishi maka ga abin da yi sannan akwai wani abu da zamu duba wani fikihu a cikin sira annabi da zai shiga maka ya shiga ta saniyatul uliya mm. kuma ka ɗauko saniyatul uliya kamar a yanzu ta fi kama da ɓangaren inda suke cewa da shi ajiyat mm. kaga ajiyat in ka taho kamar tudu za ka hau kuma gangarawa za ka yi to kaga wannan ko da ma ba a sunkuyi da kai ba zai nuna maka watan akwai alamar hudu da tawadu lillah ƙari da kuma um, ruwayar nan ta wacce take cikin sahihul bukhari mm. na abin da annabi sallallahu ya sunkuyi da kansa har siddin raƙuminsa tana taɓa goshinsa saboda alamar da kuma nuna ƙasƙanci ga Allah subhanahu wa ta'ala to amma da aka samu tabdil da taharif kaga tabdil a wajen fi'ili ne taharif kuma ya shiga cikin wajen ƙauli sun canja magana sannan kuma suka musanya aiki da wani aikin daban kaga ai ruwayar da take cikin wacce imam bukhari ya kawo a cikin kitabu tafsir mm. hadisin abi huraira ai annabi cewa i an ce da su su shiga suna masu sujjada kuma su ce fa dakhalu yazhafuna ala astahihim sai suka shiga suna jangin dima suka dinga yi cikar izgilanci saboda babu munasaba ta kusa ko ta nesa tsakanin sujjada da jangin gindi sannan kuma abin takaicin kamar yadda wasu malaman suke faɗa jangin dima ma da suke yi me yakon in za su ja gindin su kalli kofar garin aka ce juya bayan su suka suna da baya da baya <laughs> suka shiga shiga kaga alamar dukkan wani abu wanda zai nuna maka tawadu da kaskantar da kai ga Allah babu shi kamar yadda aka yi bamu labari wani daga cikin sarakunan arewa an gayyace shi wani taro kuma shi bisa tsarinsa duk wanda bai kamata a girma baya girmamawa sai aka yi masa kofa 'yan gajeriya kuma wancan wanda zai shiga gurinsa ya sa kan kuje ya sa kujera a can yadda da ya shigo zai sunkuya akalla <laughs> ko ba haka ba ya masa dai in hida'i din da ake so ai da ya zo ya ga irin abin da aka shirya ce wannan makirci ne kawai sai juya ya shiga da baya kaga anan ya yi masa mu'amala da aka san abin da yake so watan wulakanta da kake so kai to ba za ka wulakanta ba to amma kaga anan Allah maɗaukakin sarki shi ne ice su ƙasƙantar da kai wa shi ba wani aka ce siwa ba Allah aka ce siwa inda Allah ne ya ce shi kenan ya kamata su mm. amma ba su ji kunyar annabin Allah ba kamar yadda ba su ji kunyar Allah ba ba su kuma girmama Allah ba su kai wannan sannan can da aka ce su shiga alkarya wannan ina nuna mana cewar yahuda da suka zama 'yan kama guri zauna wannan gurin ba nasu sau da haka ba wani gori da za su yi wa musulmi su ce kuma zuwa kukai tunda asalin gurin an ce wanda suke zaune ya amalikawa ne wasu irin girda girdan mutane ne suke rayuwa a yankin da haka Allah ya kore waɗannan mutanen ice su zo su zauna saboda a musanya musu wahalar da suka sha da wulakancin da suka gamu da shi a can amma da ba su yi wannan ba Allah maɗaukakin sarki sai wa da waɗanda suka yi zaluncin daga cikinsu kamar yadda malai faɗa ba duka bane kuma wannan zai nuna mana kamar yadda qur'ani yake koya mana wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu eh, i'dilu kaga qur'ani da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala yake koyar da mu waɗanda suka yi su aka yi wa mm. kuma aka saukan musu da rijizu ibn abbas radiyallahu anhu yana cewa mafi yawancin rijizu in ta zo a cikin alkur'ani tana nufin al'azab mm. amma akwai ruwayar da ta zo ita ma tana cikin sahihul bukhari wanda take cewa at-ta'unu rijzu azabin uzziba bihi man kana qablakum shi ta'un watan kamar wata kamar annoba ce tunda da aka ce ah, fa anzalna alal ladina zalamu rijzan minas sama'i tarihi bai nuna cewar wuta aka saukan musu ba ko kuma girgizar ƙasa aka yi musu ko ambaliya ko wannan ya fi kama da abin da yake cikin waccan ruwayar ta ah, wacce take cewa wannan rijis din da'un ne watan kamar wata kwalara ce Allah ya watsa musu mm. ta shafi iya masu laifin watakila wasu ma daga cikin waɗanda ba su laifin ba za ta iya mm. shafar su tunda zalunci ne aka in ya zo shi kuma gamewa yake yi mm. ga baki ɗaya sai kuma nan inda Allah subhanahu wata'ala yi magana akan eh, ba da labarin abin da Eh, mutanen annabi musa suka nema na cewar suna son su samu ruwan da za su dinga sha kuma aka ce da annabi musa ga yadda zai ga kuma yadda ruwan zai samu to nan akwai wata latifa da malamai suke kawowa kaga cewa aka yi da shi faƙul na bi a sakal hajar hajar a nan akwai al a cikinsa alif da lam mm. za ta iya zama al ce ta jins ko kuma al ta ahad tunda in muka ɗauke ta cewa akan akan alce ta al'ahad kenan suna tare da dutsen su dama mm. kamar yadda wasu malaman suka fassara cewa dutse ne wanda tsawonsa ya kai zira'i ɗaya faɗinsa ma ya kai zira'i ɗaya kuma ana ta ƙoƙarin abi diddigin tarihin da kai na aka samo shi daga ɗori sai na aka samo shi ko kutun zamanin annabi adam yake kowa wasu dai abubuwa dai wanda malamai suna mm, kawo su mm. eh, a kan wannan to amma akwai wani abu da faru sun samu ruwan kuma ruwan daɗi ba tare da sun sha wahala ba duk lokacin da ake buƙatar ruwan kawai da an bugi dutse ko ma wani iri ne ko kuma wannan ɗin ne ruwan yakan bulbulo lokacin buƙatarsu amma kawai sai shaidan ya raya musu a cikin zuciyarsu wai ko yanzu in dutsen nan ya ɓata ko aka neme shi aka rasa ya ko kishira ba za ta kashe mu ba kaga watan munanawa Allah zato mm. wannan shine yana cin abin da ba a so mutane su zamanto suna da shi kana cikin wata ni'ima ka dinga jin cewa to yanzu Allah ya fitar da ni daga wannan ni'imar ya zan yi mm. da da baka shiga ni'imar ba ya kai kun kana wahala ka ji ba zai fita ka jin ka dinga jin yawa ni'ima ka ji za ta kare to so ake ko da yaushe in kana cikin wani abu na ni'ima ka dinga kawo cewar Allah zai dorar da wannan ni'imar in ko mutum yana cikin wata damuwa to ya dinga jin cewar Allah zai fitar da shi daga cikin damuwa kaga yanzu mu a nan eh, yanayinmu sai ga an shiga cikin wani yanayi mutane suna cewa ai sai abin da Allah yi ai da wuya a fita ina ai an gama to ba a san wannan musamman ma mutum ya dinga furta ko dariyawa kake a zuciyarka to ya zama to baka da fa'al watan baka da fata na gari ballantana kuma ka furta ga maganar albala'u muwakkalun bil manfiki shi yasa ake son ko da yaushe mutum ya dinga faɗar abu mai kyau kada ya dinga faɗar abu mara kyau abun rashin faɗar abu mai kyau yana bin mutum wani lokacin har mutuwarsa mm. tunda wasu mutanen suka mutu suna faɗar kalmomin da suke ba masu kyau ba saboda sun saba da faɗar su tun a nan duniya to aka ce lokacin da suka yi wannan maganar sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da annabi Musa yi magana kawai ruwan zai fito ba sai ka ma sa sandar ba tunda ai sandar ita ma za ta iya bata tunda suka fara tunanin dutsen zai bata to sandan ma za ta iya bata to yi magana kawai tunda dai Allah madaukakin sarki shine yake sa ruwan nan ya bubbugo ba wani bane kuma ruwan nan na Allah ne ko ba karewa zai yi ba to wannan duka zai nuna mana cewar taskokin ubangiji taskoki ne wanda suke suna da fadi. kuma idan Allah ya so ya tausasa wa bayinsa to shi ya santa ta yadda yake tausasa bayansa tunanin yadda bayin su za su samu wannan taushin ko za su samu wannan jin daɗin ya kamata su bar wa Allah lamarinsa hmm. kawai abin da za ka yi ba Allah ka roƙi Allah ka kama sababi shi kenan sai Allah ya biya maka ka hmm. ina ganin lokaci ya cin mana dole nan za mu tsaya sai idan allah kai mu cikin shiri na gaba sai mu sake duba wasu daga cikin waɗannan ayoyin innahu alqur'anu mu'jizat